barkamu da sake saduwa a wannan masallaci na alhaji muhammad indimi a nan dambuwa road a garin maiduguri jihar borno a wannan yammaci na ranar talata ko? na ranar talata sha takwas ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama dubu ɗaya da ɗari da talatin wanda kuma ya zo daidai da takwas ko? ga watan tara miladiyya ta dubu biyu da tara a wannan majalisi namu na goma sha shida na goma sha shida inda muke cikin tafsirin suratu yusuf alaihi salam wanda a halin yanzu muna nan cikin faifai na ƙarshe wanda mun kusa karkare shi bi iznillah ina fatan dai laspika tana fita sosai ko ana ji sosai ko to masha Allah za mu tashi akan aya ta 93 ko bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يعد بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما ولما فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفل وذلك القديم فلما أن على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقول mahaifina ya'ti basira zai dawo yana gani wa'tuni bi ahlikum ajma'i, kuma ku zo min da iyalanku gaba daya walamma fasalatil iru yayin da ayarin fatake suka bar masar ƙala abuhum sai babansu wato yaqubu alaihi ya ce wa jikokinsa ko ‘ya'yansa da suka rage tare da shi in ne la'aji dori ha yusufa ni fa ina jiwo ƙanshin yusufa laula an tufanni don ba don kada ku rena min hankali ba ƙalu sai suka ce tallahi innaka lafi dalalikal qadim wallahi har yanzu kana nan cikin da ɗaɗɗan kuskurenka da ɗaɗɗan ɓatanka falamma an ja albashiru yayin da mai wannan bishara ya zo alƙahu ala wajihi sai ya jefa rigar a kan fuskarsa fartar da basira nan take ya dawo yana gani ƙala sai ya ce alam a ƙullakum inni alam min Allah ma la ta'lamun ba na gaya muku cewa ni na san abin da ba ku sani ba daga Allah annabi yusuf alaihi salam ya ce wa ‘yan uwansa su karɓi rigarsa su tafi da ita’ riga ita ce farkon tashin hankalin annabi yaqub alaihi salam lokacin da suka je masa da rigarsa wato kace-kace da jini baja'u ala qamisihi bidamin kadhib to yanzu kuma gashi riga ita ce za ta zamo ƙarshen bacin ransa to haka Allah madaukakin sarki ya tsara abu yace to ga riga ta ku tafi da ita anan an samu isra'iliyar da dama wasu ka ce rigar annabi ibrahim ce wacce aka jefa shi wuta da wannan wuta bata ci shi ba wannan rigar ita ce ya cire ya sa wa ɗansa ishaq shi kuma ishaq ya sa wa yaqub shi kuma yaqub ya ba wa yusufu sawaka ita ce aka ce su taho da ita wasu ma suka ce rigarsa ce to ya za a yi bayan rigarsa sun tuɓe shi sun tafi da rigarsa zuwa ga mahaifinsa kaga ba rigarsa ba ce to shi annabi yusuf alaihissalam ya san cewa za a fita ne a jefa shi rijiya daga baya a tafi har ya zama sarki har ya aiko riga don haka bara ya ɗauki rigar ishaq abin nan rigar da ya gada ya makale da ya tafi da ita har a jefa shi rijiya da wannan rigar kaga duk wannan abubuwa ne wanda a kwakwalwa ma ba za su samu mahalli ba saboda haka wannan rigarsa ce riga ce da yake amfani da ita ba wani abu ne rigarsa ce kamar yadda ya ce izhabu bi qamisi hadha rigarsa ce ba wata riga ta gado ba ba wata riga ta musamman ba wasu ce ai riga ce ta mulki habo da su yadda cewa annabi yusuf alaihi salam din shine sarkin nan da suke zuwa wato kada yaqub yayi mamaki ya dauka ko kuma wani plan ne aka aka tsaro masa ko saboda aka ga riga nan riga ce ta saraki wanda ba kowa yake sa irin ta ba a yayin da kuka je kuka nuna masa wannan riga zai yadda cewa eh lalle daga waje na kuke kuma ni ne yusuf din in kuka ce masa wannan sarkin ai ne yusuf ga ma rigarsa ya bamu a matsayin shaida wannan ba laifi idan za ka tura mutum wani guri kasancewa ba za a yadda da shi ba ko ka'a kana so dai ka ƙara ƙarfafa gaskiyarsa ka ba da shaida ka ba shi shaida ka ce gashi riƙe in ka je ka nuna musu wannan za su yadda daga waje na kake wannan babu komai a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda zo cikin sayo muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune abu huraira yake cewa kunna qu'udan ma'a haula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ana abubakar wa umar fi nafarin muna zaune tare da manzo sallallahu alaihi wasallama da abubakar da umar da jama'a sahabbai duk an zagaye shi sallallahu alaihi wasallama wannan a wata fita a wani samame da suka je suka kai irin sariya da ake fita to suna zaune tare da manzo sallallahu alaihi wasallama shikenan sai manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya tashi da ya tashi sai bai dawo ba saboda haka sai sahabbai suka ji tsoro fa khashina an tuqan yuqtata adunana sai muka ji tsoron a sace manzo sallallahu alaihi wasallama mu muna nan zaune fa fazi'na fa kuntu awwala man fazi da haka sai muka firgita muka tashi muka fita neman sa Abu Hurairah ni ne farkon wanda na wuce gaba a cikin abin nan tashin hankali ina neman manzo sallallahu alaihi wasallama yace hatta ataitu ha'itan lil ansari li bani najjar fadurtu haulahu falam ajid baban yace har zo wani abin nan lambu gidan gona na mutanen Madina na Banu Najjar yace yi ta zagayawa yi ta zagayawa ban samu kofar da zan shiga wannan gidan gona ba wannan lambu yace fa idhar rabi'u yakhruju ma'uhu min bi'rin fa idhar rabi'u yadkhulu ma'uhu fi hazal al min bi'rin kharija sai na ga wato wani gwalalo na ruwa yana fitowa daga wata rijiya yana shiga cikin wannan lambu wato ga wata babban rami wani babban rami nan inda ruwa yake wucewa ya ce fahtafaztu kama ya tafizu sa'alab saboda haka sai na takura jikina na kutsa ta wannan ramin na shiga cikin lambun kamar yadda alade yake yi ya haɗe jikinsa ya shiga rami haka na yi sai na shiga ina shiga sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce abu huraira sai na ce na'am ya rasulallah sai ya ce ma sha'anuk me ya kawo ka nan ya ce ya rasulallah kunta ma'ana fa qumta fa abta'ta fa khashina an tuqtata dunana fa fazi'na fa kuntu awwala man fazi' ce kana saurare tare da mu ka tashi sai muka ga baka dawo ba lokaci ya tso ba mu ganka ba don haka hankalinmu ya tashi muka fita neman ka ni na yi gaba ina farkon wanda suka yi gaba wajen neman ka don haka nazo nan fa fastu kama yahtafizu sta'lam na kutso na shigo cikin wannan lambu kamar yadda alade yake kutsa ya shiga rami to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya aba huraira khudh na alayya hataini faman laqitahu yashhadu an la ilaha illa allah mustayqinan biha qalbu fabashirhu bil janna sai ce karbi takalman nan na guda biyu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi takalmin sa guda biyu yace rike takalman nan ka tafi duk wanda ka fara gamuwa da shi min wara'i hadha al ha'it a bayan wannan lambu fa bashirhu bil janna ka gaya masa kawai dan aljanna ne domin ya taho mutane sun biyo shi a baya sahabban da ke tare da shi sallallahu alaihi wasallam yana fita yace fa kana awwalu man laqita umar farkon wanda na fara gamuwa da shi shine umar ina gamuwa da shi yace ya abu ya abu huraira menene ma hatanin na'lani sai ce hatani na ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abu huraira wannan takalman fa na hannunka don ya rike takalma a hannu sai ce waɗannan takalman manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama da ya tura ni ba man ni la ya laqituhu yashhadu an la ilaha illa mustaqinan biha qalbuhu bashartuhu bil janna shi ya turo ne ce ga takalma na rike wanda duk na haɗu da shi yana cewa la ilaha illallah har zuci da gaske yake to in ga masa dan aljanna ne to gashi sayyidina umar shine farko wanda ma ya fara gamuwa da shi don haka kaga sayyidina umar automatically dan aljanna ne don haka kaga waɗanda ba su san a ce umar dan aljanna ne sai dai su mutu da bakin ciki to ya za su yi yana faɗar haka sai sayyidina umar ya sa hannu ya dake shi a kirjinsa fadaraba baina thadiyayya darbatan kharartu li isti yace ya sa hannu ya bangaje ni sai da na faɗi akan duwawuna duwawuna inji abu huraira yace irji koma abu huraira ya taho yana kuka ya zo gurin manzo sallallahu alaihi wasallama sayyidina umar ya biyo shi baya manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga abu huraira yana ta kuka ya ce abu huraira me ya faru sai ya ce ka aika ni ka ce duk wanda na gamu da shi ya shahadu an la ilaha illallah mustaqinan biha qalbu bashartuhu bil janna na gamu da umar ya tambaye ni na gaya masa amma ya dake ni sai da na faɗi akan duwawuna sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya dubi sayyidina Umar ya ce ma hamalaka ala ma fa'alta ya Umar me yasa kai abin da kai me yasa ka dake shi ya ce ya rasulullah kai ne ka aike shi cewa duk wanda ya gani ya ce da shi dan aljanna ne in yana ya shahadu Allah ila ya ce da shi dan aljanna ne ce na'am manzo ce na'am ni ne na aike shi yace la taf'al fa inni khashitu in sami'a an-nas an yattakilu fala ya'malu fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa khallihim yace ya manzon Allah kada ai haka domin tsoron da nake ji idan wasu suka ji kawai an ce wanda ya ce la ila illallah mustaqinan biha qalbu in dai ya faɗa har zuci zai shiga aljanna shikenan sai mutane kuma su saki jiki kuma su shantake a daina kuma wani aikin lada a daina yin wato gwagwarmayar abin nan aikin ibada ce kaga shikenan sai sai su yi sakaci don haka a kyale su sai manzo Allah ce to shikenan a kyale su sayyidina Umar mulham ne a shahid a wannan hadisi kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam zai aiki Abu Huraira sai ya bashi mai takalman sa dan su zan shaida to wannan riga ta annabi Yusuf alaihi salam da yace ku rike ku tafi da ita akwai wani abu na mu'jiza a ciki domin gashi ita ce ta zan dalilin da ya sa idan idan abin nan ya dawo idan annabi yaqub ya dawo fa alquhu ala wajhi abi ya'ti basiran ya aka ya san zai dawo yana gani kaga wanda yana nuna wahayi ne wahayi Allah ya masa cewa ya bada rigan nan aje a jefa masa a fuskarsa ko a kusantar da ita ga fuskarsa da an kai ta kusa da fuskarsa to zai dawo yana gani wannan wahayi ne ubangiji ya masa kuma ujiza ce daga cikin mu'ujizozin da Allah madaukakin sarki yake bawa annabawa shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallama ya samu wata mu'ujiza kutankwacin irin wannan a lokacin yakin Uhud akwai Qatada ibn Nu'man ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam manya ana cikin wannan yaki wani ya soke masa ido sai kwa idan ta zazzago ta zazzago har akan kumatunsa idan sa guda shikenan ya rike abin nan din ya tafi ya samu manzo sallallahu alaihi wasallama ga ido na daya wani arna ya zazzago min shi ya rasulullah manzo sallallahu alaihi wasallam ce to in kana ganin za ka yi hakuri ya zan sakamakon ka aljanna to sai ka yi hakuri in kuma kana ga ma addu'a to shikenan sai ma addu'a sai ce ya rasulullah aljanna kan babban sakamako ne babu sakamakon da ya kai wannan aqa'un jazil wa jaza'un azim kyauta ce babba kuma sakamako ne da ba irinsa sa amma ya rasulullahi ta'rifu annani rajulun mubtalan bi hubbin nisa فلا يروني فيقولون هذا أعور فيقولن هذا أعور فلا يردنني يا رسول الله كاسني كما ina da neman in nemi in aura in nemi kada in je da ido ɗaya su ce kai ba mu aure shi ba idansa ɗaya ce ya rasu in zai yi a haɗa biyu din a mayar min da ido sannan a roka min aljannar ya ce laka zalik annabi ya kama ya kama abin din kawai ya sa hannunsa ya mayar sai ya zan wannan idan ya fi gani sama da ɗayan na farko ya fi kyau kuma ya fi gani haka haka annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma ya samu tashi mu'ujizar irin wannan فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين كذو من دي إيالانكو قبادا دو إيان النبي يعقوب عليه السلام ياتي أجمعين دنك أبروني inda ya ce wa tuni bi ahlikum ku zo min da iyalanku in aka zo da wasu ba zo da wasu ba kaga an dai zo da iyalan to amma da yace ajma'in ya nuna ka abar kowa don haka kowa da kowa sai an zo da shi don haka duk yawan gidan annabi yaqub wanda wasu malamai suke cewa sun kai a lokacin 70 da yan kai ko 76 duk gaba ɗaya a taho da su don yana so ya baro ya ɗebo iyayensa gaba ɗaya da ƙauye kawo su birni walan ma fasalati iru yayin da wannan ayarin suka bar masar kafin ma su yi nisa qala abuhum annabi yaqub yana can masar yana can palestine ko in ce yana can urdun ardu ardu bani ardu kana'an yana a wancan gurin sai ya fara jiwo kanshin annabi yusuf alaihi salam qala abuhum inni la ajidu riha yusuf laula an tufannidu ina jin wato kanshin annabi yusuf sai yake gaya wa sauran 'ya'yansa ko jikokinsa da suka rage wanda ba su fito ba yake ce musu ina fa jiyo kanshin yusuf amma ina gudun ka kure hankali saboda suna ga ya tsufa don haka ya rude don haka banda maganar yusuf ba abin da yake yace ni fa ina jiyo ƙanshin yusuf wato ka duba tazarar da ke tsakanin wannan garuruwa guda biyu ko a wancan lokacin an ce tafiyar kwana tamanin ne a kafiyar afuwan tafiyar kwana takwas ne kafin a ƙara su tafiyar kwana takwas amma ya jiyo ƙanshin annabi yusuf alaihissalam to wannan mu'jiza ce ita kanta mu'jiza ce da allah yake wa annabawa wanda wanda duk ya yi imani da annabci ba zai yi mamakin haka ba don a samu kharik min al'ada idan har waɗanda waɗanda ba annabawa ba saboda biyayyar da suka yi wa annabawa ubangiji yana ba su karama irin wannan ina ga annabawa kuma sayyidina umar lokacin da ya tura wata rindina don su je su yaƙi a wata ƙasa yayin da wannan rindina ake ƙoƙarin a gallabe ta a karya ta sayyidina umar yana huɗu ba kan mimbari na manzo sallallahu alaihi wasallam a garin madina sai ji kawai aka yana ya sariyatul jabal aljabal aljabal ya sariyatul jabal aljabal yana ya sariya ya sariya shine komandan rundunar ce ya sariya eh, yi da runduna ta can wajen dutse ku yi wajen dutse ku nufi inda dutse yake mutane ba su gane kan maganar ba tunda su ne sun gaba ga dai sayyidina Umar tsaye gaban su yana yana hudu ba ba su ga wani sariya a gaban su ba amma sayyidina Umar yana ta faɗar wata magana wanda su kuma a can sai suka rika jin maganar wato kamar amsa kuwa sai suka rika jin sautin sayyidina Umar ya sariyatul jabal aljabal ya sariyatul jabal aljabal nan da nan shi kuma wannan komanda din sai ya kwashi din sai aka yi wajen dutse kuma sai Allah ya ba su nasara ana haka sai ga mai bushara ya zo ya samu sayyidina Umar ya ce da shi ai an yi nasara kuma ga abin da ya faru muna cikin yaki an kusa a gallabe mu a karya mu kawai sai muka rika jin sauti ana ce da sautin ka yana cewa da mu ya sariyatul jabal jabal jabal da kuma muka yi wajen wannan dutse sai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu nasara to kaga ashe wannan karama ce idan har wanda yake ba annabi ba kamar sayyidina Umar saboda biyayyarsa ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya samu irin wannan karama ina ga wanda yake annabi ne na Allah saboda haka wannan karama ce ba abin da za a da za a da za a tsaya ana tunanin yaya aka yi ya faru ba walamma fasalat al qala abuhum inni la ajidu riha yusuf laula an tufannidun ba dan kada ku rena min hankali ba ku ce na rude qalu sai ku cewa suka yi kamar ya zuga su tallahi innaka lafi dhalalikal qadim wallahi kana nan dai cikin rudin nan naka na da da muka sani har yanzu dai kana cikin wato waccan magana da ya faɗa sai kamar ba ya zuga su sai suka ce ai yana nan cikin kuskurensa na farko don haka wannan magana da yake yi duk sumbatu ne na ya rasa annabi yusuf salam don haka yana cikin ɗimuwa da tashin hankali shi yasa waɗannan maganganu suke fita daga bakinsa to wannan magana ce da bai kamata su abin da ɗaya gaya ubansa ba ballantana kuma uban da yake annabi ne to amma da suna ganin cewa kamar shi yanzu ya zama wato kamar majnunu yusuf ba abin da ba za su faɗa a kansa ba falamma an ja albashiru to bayan wannan mai bushara wato kafin su shigo sai aka turo mai bushara domin wanda yana daga cikin abin da ake so a daɗa wanda yake cikin damuwa rai a samu wanda zai kai masa labari da wuri a ce khairul birri ajiluhu wato khairul birri ajiluhu alherin da ya fi shi ne alherin da aka fi gaggauto da shi don haka kafin sauran 'yan uwa su iso shi sai yawo gaba a guje ta yadda zai kawo bishara wasu malamai suka ce shi ne wanda ya ɗau waccan rigar da jini ya riƙe ya je wa babansu shi ne kuma yanzu ya ce to ni a bani yanzu kuma tun da dai kuka ɗora min wancan nauyi to ku bani kuma wannan nima shi ma a bani shi falamma an ja albashiru alqahu ala wajhi yana zuwa ya jefa wannan riga akan fuskar annabi annabi yaqub fartadda basira nan take wannan fa'u din tana ta'kid nan take sai ya dawo yana gani kala sai ya ce alam aqul lakum inni a'lamu min ma la ta'lamu ba na gaya muku na san abin da baku sani ba na san abin da ba ku sani ba daga Allah domin shi annabi ne ana masa wahayi a can baya ya gaya musu haka inna ma ashku basi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamu to ne yake tuna musu waccan magana da ya faɗa musu a baya yanzu gashi ya gaya musu cewa ya jiwo kanshin annabi Yusuf alayhi salam kwana takwas da suka wuce suna ganin cewa kawai rudewa ce ta tsufa da kuma gigi cewa ta ya rasa annabi Yusuf alayhi salam shekara da shekaru to gashi yanzu ga abin da ya faɗa din ya tabbata alade dila da ce ko alade na ce ko dila dila na'am kasa ana fama da mura aladu Allah ya Kalu hmm. <laughs> ya abana astaghfir lana dhunubana kalu sai suka ce ya abana karanta kalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna qati'in قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم قالوا سيسك يا أبانا يا ما هيفم يا بابا مو استغفر لنا ذنوبنا كنيما من غافر أبنجمو ka nema mana gafarar zunubanmu na kunna khati'in lalle mu mun kasance masu kuskure ne saufa a astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim ya ce da sannu zan nema muku gafarar ubangiji na lalle shi ubangiji mai yawan gafara ne mai yawan jinkai wato bayan sun fahimci kuskurensu ɗari bisa ɗari abinda duk suke tsammanin ba haka ne ba ya gashi ya tabbata haka yake sai suka ce to ya babanmu ka nema mana gafarar laifuffukanmu a nan sun hango girman laifukansu don haka laifukan suke ta hangowa sun ga girman laifukan shi ya sa ma ba su ba su ce istagfir lana rabbana ba ce istagfir lana zunubana amma annabi yaqub alaihi salam da ya tashi ba su ansa sai ya ce sawfa astaghfiru lakum rabbi shi ya san girman ubangiji yafi girman duk wani laifi duk wani laifi in ka kiyasta shi da girman rahmar ubangiji to ba komai komai bane don haka ubangiji na iya gafarta shi don haka su sun kalli girman laifin shi kuma ya kalli girman rahmar ubangiji don haka su sai suka ambato laifi shi kuma sai ya ambaci ubangijinsa qalu ya abana suka ce ya babanmu istaghfir lana zunubana a nema mana gafarar zunubanmu kaga wannan ya nuna halaccin ka nemi addu'a gurin dan uwanka musamman in kana ga alamar salaha a wajensa wannan ba shi yake nuna kada kai kai addu'a ba kamar yadda wasu ke ɗauka in dai sun sa yi musu addu'a su ba sai sun yi ba wannan kuskure ne ita addu'a ibada ce قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون jahannama داخرين saboda الله Allah ya kirawo addu'a ibada annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa addu'a huwa al-ibada addu'a ibada ce don haka ka kira ubangiji ka roƙe shi in ma baka kiransa baka roƙonsa to ubangiji zai fushi da kai innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin saboda haka wajibi ka rika yin addu'a ko da zaka nemi a taya ka da addu'a shi yasa kalmar a taya ni da addu'a tana da daɗi tana da kyau domin kalmar a taya ni ta nuna kana yi don abin da kace tayani ni to ba koma kai gefe ba kai kasa ido da kai ake yi ce to ta yamu da addu'a da Allah ta yamu da addu'a amma kawai ka ce ai addu'a ai min addu'a kai kuma ka koma kana ganin ko kai addu'ar ka ba za a karɓa ba ne ko kuma a kai kafin karfin kai addu'ar ne duk wannan dai bai dace ba da haka yana da kyau ba laifi don ka nemi wato wani ya yi maka addu'a kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwaɗaitar da sahabbai cewa idan sun ga Uwaisul Qarni su nemi su nemi musu addu'a su nemi ya abin nan sayyidina Umar da ya gan ganshi kuma sai da ya nemi ya masa addu'a sayyidina abin nan ibnu shi yana ganin kamala shi ne, hatta neman addu'a din kada ka yi saban ya zan ka tawakkalinka ya cika ta kowane ɓangare. akwai hadisin da yake cewa na Umar zai tafi umara annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tansana ya akhi min du'ai kada ka manta mu addu'arka wannan hadisi bai iganta ba hadisi ne za'ifi. don haka annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ibnu taymiya yake faɗa a cikin tawassul wal wasila bai nemi wani ya masa addu'a ba sai dai shi a nemi ya yi addu'a kai tsaye shi yake roƙon Allah amma bai taɓa cewa wani ya yi masa ba wannan ba na nuna laifi ba ne kai ka nema kamar yadda muka faɗa annabi ya kwaɗaitar da mutane su nemi addu'a gurin uwaisul karni duk da ba sahabi ba ne tabi'i ne ga shi kuma nan ‘yan uwan annabi yusuf suna cewa annabi yaƙub istaghfir lana zunubana ka nema mana gafarar laifukanmu don haka kana iya cewa wani ya taya ka da addu'a wanda yana daga cikin tawassuli da addu'ar abin nan mutum na kwarai inna kunna khati'in lalle mu mun zan masu kuskure ne saboda haka sun fito sun ƙara yadda da cewa su masu kuskure ne a gaban mahaifinsu bayan a can baya sun yadda cewa su masu kuskure ne a gaban annabi yusuf alaihi salam qala sawfa astaghfiru lakum rabbi suka ce da sannu zan nema muku yace da sannu zan nema muku gafara ubangiji na da yace da sannu zan nema muku ya nuna zai jinkirta neman gafaran ne sai wani lokaci wasu malamai suka ce ya nemi ya jinkirta ta ne zuwa ga asahar wato sulusun dare na ƙarshe gab da asuba domin a lokacin ne ubangiji yake sauka yana cewa man da'uni fa ji bala wane ne zai roƙe ni an sa masa wane ne zai nemi gafara ta in gafarta masa a wannan lokaci ubangiji yakan yi wannan shela duk wanda yake neman gafara ya yi addu'a a karɓi addu'arsa mai neman gafara ya nemi gafara a karbi abin nan a gafarta masa saboda haka ya ce ku bari zan nema muku gafara wasu malamai suka ce bana baya hana a ce ya nema musu gafara a lokacin sannan kuma ya musu alkawarin zai ci gaba da nema musu gafara zai nema musu ita a lokacin da ya abin nan a lokacin da yake lokaci ne da ake sa tsammanin karba addu'a a cikin sa a wasu suka ce yana ya, jinkirta ne zuwa ga daren juma'a duk dai wannan bayanai ne daga wasu daga cikin malamai ba nasi ne zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallama akwai wani malamin tafsiri da ya fassara saufa astaghfiru lakum rabbina ah, rabbi yace da sannu zan nema muku gafarar ubangiji na yace nan yana abin abinda yake nuni cewa ah, annabi yaqub alaihi salam har yanzu bai huce ba don haka a lokacin yaki nuna a take zai yi musu alamar burbushin abinda yake ransu to ba za mu tsammaci cewa annabi yusuf ah, afuwan annabi yaqub alaihi salam zai zanda irin wannan zuciyar ba bayan duk irin wannan abu da ya faru ga ɗansa ya fahimci cewa yana da rai har ya zama mai wani matsayi babba a masar babu shakka ba zai ce ba zai gafarta musu ba ko ba zai neman musu gafar ubangiji ba ko ba zai yafe musu ba ɗansa ba zai fi shi karamci ba domin karamcin ɗansa a gurin ubansa ya gada don shi ne karimun ibnu karim don haka mai karamci ne kuma ɗan mai karamci ne saboda haka ubansa ma mai karamci ne don haka ba za mu yi tunanin cewa wai yaƙi ne nema musu gafara ne a lokacin don alamar cewa har yanzu abin yana ƙaiƙayi a ransa bai huce ba ba haka ba ne ce inna huhuwar gafurur rahim lalle ubangiji shi mai yawan gafara ne mai yawan jin ƙai falamma da kwanu ala yusufa awa إليه abawai وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على الأرش وقروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم نعم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه تنزق شنن annabi yaqub alaihi salam da zurriyarsa gaba daya ƴaƴa da jikoki dukkan su sun tashi sun nufo ƙasar masar lokacin da annabi yusuf alaihissalam ya ji labarin ga sunan sun zo bakin gari za su shigo sai ya fita ya taro su ya je ya taro su ya jawo 'yan iyayensa ya rungume su ya kuma ce su shigo misra insha Allahu amini su shigo misra suna masu aminci masu kwanciyar hankali in Allah ya so wannan yana nuna maka wato haka ya kamata mutum ya kasance idan ya samu matsayi kada ya ki iyayensa ko da a ƙauye suke don za ka ga wani iyayensa sun wahala da shi tun yana yaro sun sa shi a firamare sun kashe kuɗi sun sa shi a sakandare ya je jami'a ya zama likita ya shigo birni yana aiki to da ya ga babansa ɗan ƙauye ya zo asibitinsu sai ya nuna kamar bai san shi ba sai ya riƙa mai ka zo yi to mai kuma kake so baya so wai ƴan uwansa likitoci ma su gane baban shi ne ka a ce a ah, baban ka daman ba ƙauye ne saboda haka sai ka ga yadda ya nuna kamar bai san shi ba kwata-kwata kamar baya da alaka da shi kawai shi yanzu don ya samu wani matsayi ya samu matsayi ya manta da danginsa ya manta da ƴan uwansa to akwai irin wannan wani za ka samu a ƙauye yake da ya samu wani matsayi shi kenan ƙauyen ma daina zuwa kuma baya so ya ga wani ɗan uwansa ɗan ƙauye ya zo inda yake sai gado yana ɓata rai nan da nan ƙoƙari yake sallame shi kuri shi in ya nuna ma zai kwana gobe ya wuce sai ka je na a'a hanyar nan taku ba kyau gara ka koma to ka kwatanta wannan da ɗabi'ar da annabi yusuf alaihissalam ya nuna da halin mutunci da ya nuna tashi ya je taro ubansa za ka zuwa ya turo ubansa to kuma ana samun wannan ha cikin 'yan siyasa za ka samu wani siyasa ya je ƙauyensu an ya yi kamfen an zaɓe shi ciyaman da an zaɓe ciyaman kuma shi kenan ya daina shiga ƙauyen kuma sai in ya gama cenuwa din gaba ɗaya kuma ya dawo neman ƙura'a sai ya shigo kuma to kaga da inda aka san abin da ake yi ne kaga yana shigowa sai a bi shi da jifa ce sai da gama cinye kuɗin sannan ka dawo mu ko mu jefa ma ƙura'a ka je kwashi kuɗi ka gudu to akwai irin waɗannan maimakon lokacin da ya samu ya tuna 'yan uwansa wanda suke makusanta suna da haƙƙi na musamman wa ati zal qurba haqqahu wal miskin ubangiji ce ka bawa na kusa wato haƙƙinsa saboda haka yana da wani haƙƙi na musamman to maimakon ka duba wannan haƙƙin nashi na farko haƙƙinsa na yana ƙarƙashinka na biyu kuma haƙƙinsa na kusanci sai ka ta guje masa annabi yusuf alaihissalam tashi ya je ya taro su duk daga irin matsayi da mulki da allah ya bashi don haka awa ilaihi a abawaihi sai ya jawo iyayensa biyu jikinsa iyayensa biyu babansa da babarsa wasu suna cewa innarsa ce babarsa ta rasu amma ibnu jarir a tabari a tafsirinsa yana cewa babu wani dalili da ya nuna cewa babarsa ta rasu don haka tunda alkur'ani ya ce babar abin nan iyayensa babu dalil da zai samu canza babarsa da innarsa sai idan mun samu dalili tabbatacce wanda ya nuna haka kuma babu wani dalilin da ya nuna haka wannan kuma shi ne wasu malaman tafsiri da dama suka goyi baya kamar ibnu atiya a cikin littafin sa al-muharrar da shi kansa ibnu kathir ce wannan maganar da da ibnu jarir ya faɗa ita ce dalili yake goyon baya sannan siyakin wannan abin nan kissa din yake nuna haka sawaka awa ilaihi a wa qala dkhulu misra yace ku shigo masar ku shigo garin masar insha Allahu aminin in Allah ya so kuna amintattu wa rafa'a abawaihi ala al-arshi to bayan sun abin nan sun shigo masar suka shigo fadarsa nan ne ya ɗora iyayensa biyu akan kujerar sarauta wa kharru lahu sujada wawu nan haliya ce wa kharru lahu sujada wal halu annahum kharru lahu sujada alhalin sun fadi sun masa sujada to shine ya daga su ya dora su akan gadan abin nan ya dora iyayensa akan gadan gadan sarauta wa qala yace ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qabl yace ya babana wannan shine fassarar mafarki na da nayi tun da can qad ja'alaha rabbi haqqan ubangiji na ya sanya wannan mafarki yanzu ya tabbata gaskiya wa qad bi kuma ubangiji na ya kyautata min iz akraja min as-sijni yayin da ya fito da ni daga kurkuku wa a bikum min al ku kuma ya fito da ku daga ƙauye min ba'di an nazaga ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati bayan shaytan ya bata tsakankani na da ƴan uwana inna rabbi latiful lima ya sha ubangiji na mai tausasawa ne ga abin da ya so Inna huwal alimul hakim lalle shi ubangiji mai yawan sani ne ko mai hikima ne to kaga a nan lokacin da suka da suka shigo sai suka faɗi suka yi masa sujjada malamai suka ce sujudu tahiyyatin ne sujuda ibada sujjada ce ta gaisuwa ba sujjada ce ta ibada ba a wancan lokacin ba a hana a faɗa aiwa mutum sujjada da sunan gaisuwa ba shari'a su ba ta hana wannan ba shi da ibnu kathir yake cewa wa kana hadha sa'igan fi shara'ihim a shari'a su wannan ya halatta idza sallamu alal kabir yasjuduna lahu idan sun an je gaisa babba a faɗa a yi masa sujjada walam zal haza ja'izan min ladun adama ila shari'ati isa wannan bai gushe ba wato halal a ci gaba da yi har zuwa zamanin shari'ar annabi isa alaihi salam fa hurrima hadha fi hadhihi al-milla da addinin musulunci yazo sai aka haramta yi ma wani sujjada waju ila sujudu muhtasab bi janabir rabbi aka sanya ubangiji shi kadai ake wa sujjada subhanahu wa ta'ala wa hadha mazmun qawli qatada wa ghayrihi wannan shine abinda maganar qatada da waninsa suke nunawa hadisai da dama sun zo sun nuna cewa ba a yi ma wani sujjada sai Allah sawa'un sujuda tahiyyatin ko sujuda ibada malamai kam sun yi ijma'i duk wanda zai yi ma wani sujjada da sunan ibada wanda ya ba musulunci duk wanda zai faɗi ya sa goshinsa ƙasa da sunan yi ma wani sujjada da sunan ibada to wanda ya ba musulunci wanda kuma zai yi masa da sunan girmamawa saboda yana ga babba ne bara ya ɗora goshinsa kasa ya gaishe shi to wanda ya aikata haramu. kuma bai dace a bashi ya ci gaba da yi ba domin yin in ya ci gaba da haka to zai kai ga bauta masa din ma me yasa shari'a ta hana din domin barin wannan din ya ci gaba babu shakka zai ja mutane zuwa ga bautar wani Allah sai a shiga kuma yi wa mutane sujada da sunan bauta Imam ahmad ya ruwaito a cikin musnad dinsa da abd ibn humayd da tabarani a al kabir da ibnu abi shayba al-musannaf da malamai da dama hadisin abdullahi dan mas'ud wato wannan hadisi da zan karanta shi yake nuna cewa musulunci ya haramta wannan tun farkon sa ba kamar yadda naji wani malami yana faɗa cewa ba ba ba haramta ba inda aka hana to a musulunci ya haramta wannan tun farkon sa hadisin hadisin abdullahi dan mas'ud yana cikin musnad na imam ahmad kuma sa mai kyau yana cikin mu'jamut tabarani abin al-kabir yana cikin musannaf na ibnu abi shayba da wasu littattafai da dama kamar al-musnad na abd ibn humayd da musnad at-tayalisi duk sun ka hadisin abdullahi dan mas'ud yana ba da labarin hijirarsu ta farko da suka yi zuwa habasha lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su tafi habasha hijira akwai wani sarki adali a ƙarƙashin wannan sarkin ba ya yarda a zalunci kowa wannan sarkin ba ya yarda a ƙarƙashin mulkin sa a zalunci wani don haka ku je can ku yi hijira ku fake da addinin ku har lokacin da za mu samu sararawa anan makka to lokacin da suka tafi in je abdullahi dan mas'ud yake cewa na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila najashi wa nahnu nahwun min 80 rajulan wato nabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mu zuwa ga najashi sarkin habasha a lokacin mun kai 80 fihim abdullahi ibn mas'ud wa ja'far wa abdullahi ibn arfata wa uthman ibn maz'un wa abu musa to cikin mu akwai waɗannan duk suna cikin waɗanda aka tura fa'atawun najashi sai suka zo da ga, ga, ga najashi wa ba'asa quraish amr wa umara walid da suka zo su kuma ƙuraishawa da suka ji labarin cewa ga musulmi can annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su habasha sai suka tura wakilansu don aje a dawo da waɗannan musulmin a ci gaba da nuna musu azaba wala Allah za su yi ridda su koma kafirci don haka sai aka tura amr ibn al-as a lokacin bai musulunta ba da umara ibn al-walid aka tura su da kyauta gwaggwabar kyauta aka ce akai wa najashi don ta zan kamar cin hanci falamma dakhala ala najashi sajada lahu amr ibn al-as da umara ibn al-walid suna shiga fadan najashi sai suka fada suka yi masa sujada sun mabta an yaminihi wa an shimali sai suka koma ɗaya ya koma hagu ɗaya koma dama suka tsaya sun maƙala lahu sai suka gaya wa najashi na nafaran min bani amina na zalu ardaka wa raghibu an millatina ko wa raghibu anna wa an millatina suka ce wasu ƴan uwanmu wanda muke yayan baffanni sun gudo sun zo inda nan ƙasarka kuma sun guje wa addinin mu ne sun guje mana na nazalu ardaka wa raghibu anna wa an millatina kala fa ainahum sai da jashi ce suna ina yanzu sai suka ce ai hum fi ardika fab'ath ilaihim suna nan cikin ƙasar ka ai ka su zo a kawo su fab'atha ilaihim sai aka ce aka aika aka ce duk su zo aka je aka nemo su ana kawo su abin nan kafin su zo sai Ja'far ibnu Abi Talib sai ya ce ana khatibukum al-yau ni zan muku hudu ba in an je kowa ya shiru ni ne mai magana fattaba'u sai suka tafi fasallama wa lam yasjud abu abin nan ja'far na gaba yana zuwa ya ce assalamu alaikum sai bai sujjada ba faƙalu lahu malaka la tasjudu lil malik sai ba za ka yi wa sarki sujjada ba sai ya ce da su inna la nasjudu illa lillahi azza wajal kaga gaisuwa ce a nan gurin amma tunda a shari'ar musulunci an hana ce to mu ba wanda muke wa sujjada sai Allah qala wa ma zaka yace saboda me sai yace da shi inna Allah jalla ba'atha ilaina rasulahu sallallahu alaihi wa sallama wa amarna alla nasjuda li ahadin illa lillahi azza wa jalla wa amarna alla kaga ashe tun farkon musulunci kafin ma a yi hijira zuwa madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbai cewa kada su yi ma wani sujada sai Allah san haka a lokacin Ja'far ya ce ya umarce mu kada mu yi ma wani sujjada sai Allah to wannan shi yasa lokacin da Mu'adh ibn Jabal Mu'adh ibn Jabal ansari ne mutumin Madina ne don haka ba lalle ne ya san wannan hukunci ba da ya je Sham ya gano ana yi wa fada-fada na coci sujjada wato mabiyansu na faduwa su yi musu sujjada yana zuwa sai yake ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya kamata a yi wa sujjada tunda shi ya fi waɗancan fada-fada matsayi ba ma ba ma haɗi shi annabi ne na Allah waɗancan kuma batattu ne to ga su batattu ana musu sujada shi annabi na Allah dame ba za mu masa sujada ba shi yafi kamata mu yi ma wannan girmamawar don haka yana zuwa sai yake gaya wa manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ga ahlul kitabi yasjuduna li asaqifatihim wa batariqatihim suna yi wa fada fadan su da fastocin su wato sujada afala nasjudu laka ba ma maka sujada ba annabi ya ce law kuntu amuran ahadan an yasjuda li ahadin la'amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha da zan umarci wani yayi ma wani sujjada sai in ce mace iwa ta yi wa mijinta anan dan ya ƙara fito da haƙƙin miji ne ba wai dan ya nuna cewa miji zai iya yin tarayya da Allah cikin wani abin bauta ba a dan dai a ƙara fito da girman sa ne wannan shine dalili kawai qais ibn sa'ad shi ma yayi irin wannan hakan ta faru gare shi shi ma abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa kenan a hadisin abu huraira wanda yana cikin sahih ibn hibban da kyakkyawar salsala manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma yanbaghi li ahadin an yasjuda li ahad walau kana ya ahadun yanbaghi lahu an yasjuda li ahad la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha lima 'azzama Allahu 'alayha min haqqihi manzo sallallahu alaihi wasallam yace la yanbaghi ko ma yanbaghi li ahadin an yasjuda li ahad bai kamata bai dacewa ga wani ya yi ma wani sujjada da a ce ni zan umarci wani da a ce ya dace wani ya yi ma wani sujjada to da mace ya dace ta yi wa mijinta sujjada saboda irin yadda ubangiji ya girmama haƙƙinta a kansa ko haƙƙinsa a kanta na'am kaga anan mayan bagi ba wai tana nufin cewa a iya yi ba wani ya iya cewa ai mayan bagi ba ta nuna haramci a lugar alkur'ani da lugar manzo sallallahu alaihi wasallama ma ta tadullu ala ghayati limtina tana nuna kai gaya wajen hana abu an kai makura an kai matuƙa wajen hana abu idan aka ce ma yanbaghi kamar yadda Allah ce wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada zaka ce baka ruhi ne ake nufi da ma bage anan ko wa ma allamnahu shi'ra wa ma bagi lahu kana nufin annabi ya ga dama zai waka ba makaruhi ne kawai a hana shi waka wa ma tanazzalat bihi shayatin wa ma yan bagi lahu. kaga duk inda ma yanbaghi ta zo a wadannan ayoyin ba ta nuna cewa abin mai sauki ne babban abu ne kamar yadda Allah yake cewa ma kana bagi lana an nattakhidha min duni min dunika min awliya baya dacewa ma kana bagi lana an nattakhidha min dunika min awliya baya dacewa kaga anan ba wai yana nufin cewa makaruhi ba ne yana nufin haramci ne domin bai halatta ka ɗauki wani majibinci ba Allah ba haramun ne saboda haka a wannan hadisi da na sahih ibn hibban da yake cewa ma yanbaghi li ahad shi kansa yana nuna haramci wancan kissa ta ta Ja'far da sauran ƴan uwansa da mutanen Habasha yana nuna tun farkon musulunci Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana su su yi wannan kuma wannan magana ita ce maganar da malamai suka faɗa daban-daban imam al-qurtubi a cikin tafsirinsa lokacin da ya zo yana magana akan sujjadar da mala'iku suka yi wa annabi adam alaihi salam sai yake cewa an yi saɓani shin wannan sujjada ɗin ta keɓanta ga adam ne alaihi salam ba wani wanda ya halatta a yi masa sujjada sai Allah in ban da shi shi ne kaɗai ubangiji ya yi togaciya ya ba da dama a yi masa sujjada ko ku a'a har ma wani na ana iya masa sujada har zamanin annabi yaqub alaihi salam tun daga shi warafa abawai alal arshi wa kharru lahu sujada ya zan karshen lokacin da aka halatta wannan sujada din shine zuwa zamanin annabi yaqub alaihi salam daga baya aka hana to shine qurtubi yake cewa wallazi alaihi al-aktharu zan karanta nassin sa wallazi alaihi al-aktharu annahu kana mubahan abinda yake mutane mafi yawancin malamai suke kansa cewa wannan abin an halatta shi ila asiri rasulullahi sallallahu alaihi har zuwa aiko annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda dai ibnu kasir ya faɗa wato abin halal ne in ko kula na jashi mutanensa na masa sauraka addinin su ba a hana ba annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo shine ya hana don haka musulmi suka gaya wa najashi cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarci mu kada mu yi wa kowa sujada sai Allah duk da cewa sujjada da ake masa ta gaisuwa ce ba sujada ce ta bauta ba to shine yace wa wa anna ashabahu qalu lahu hina sajadat ash-shajaratu wal jamal nahnu awla bis sujudi laka min ash-shajara wal jamal ash-sharidi sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sun gaya masa yayin da bishiya da da raƙumi suka yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam sujjada shine sai suka ce mu ya kamata mu yi maka sujada sama da wannan bishiya da wannan raƙumi wanda ya kubuce daga daga daga me shi faƙala lahum sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace la yanbaghi an yasjuda li ahadin illa lillah la yanbaghi an an yusjada li ahadin illa lillah bai halatta a yi ma wani sujada ba Allah ba sannan qurtubi sai ya kawo hadisin mu'az ibn jabal wanda muka karanta muka karanta a baya sannan sai ya ci gaba da cewa qultu wa hadha sujudul manhiyu anhu wannan sujadar da aka hana قد اتخذه جهال المتصوفة عادة في wasu jahilan صوفائي sun mai da shi al'ada yayin da suke sama'in su wato ana kada dundufa ana zikiri ana ana abin nan raye-raye wa inda dukhulihim ala mashayikhihim ko lokacin da suka shiga ga shehinan su wastighfarihim suna neman gafarar su fayara alwahid minhum idza akhadahu alhalu bi za'mihi yasjudu lil aqdam fayara alwahid minhum idza akhadahu alhalu bi za'mihi yasjudu lil aqdam ce sai kaga ɗaya daga cikin su su wannan jahilai daya ana cikin wannan sama'i wato ana kada dindufa ana ta kaɗe-kaɗe ana wasu rere-reren waƙe-waƙe wanda suke kira sama ya ce wai idan hali ya same shi ya shiga wani hali na, ya, kamu sosai zikiri ya ratsa shi shi kenan sai ya faɗi ya sujada a gaban jikin kafafuwan shehinsa ya ce lijahilihi saboda jahilcinsa sawa'un akana lilqiblati am ghayriha duk inda ya samu kawai zai faɗi ya sujada ko alƙibla ko a waninta jahalatan minhu dan jahilci ce dalla sa'ihum wa khaba amaluhum aikin su ya lalace abin nan abin nan kokarin da duk suke anan ya ya bace kuma aikin su ya lalace wannan magana ce ta qurtubi tana nan a cikin tafsirin sa a cikin tafsirin suratul baqara inda ya magana akan sujjadar mala'iku ga ga annabi adam alaihi salam shaykhul islam ibnu taymiya a cikin littafin fatawa juz'insa na hudu shafi na ɗari da shafi na sha shida ya naƙalto fatawar izuddin ibn abdussalam abu muhammad izuddin ibn abdussalam wanda ake kira sultanul ulama yana da fatawa da ya yi fatawoyi masu kyau in ji ibn taimiyya ce fatawa ne masu kyau to ya naƙalto abubuwa da yawa a ciki daga cikin abin da izuddin ibn abdussalam yake cewa wala ya su sujudu li ghairillahi min al ahya'i wal amwati wala taqbil al quburi wa yu'azzaru fa'iluhu yace baya halatta a yi sujjada ga wani Allah mai rai ne ko matacci bai halatta a yi masa sujjada ko a sumbanci kabari yace kuma duk wanda ya haka ya kamata a hora shi wato idan akwai shari'a ta addinin musulunci ya kamata a kai shi gaban alkali alkali ya yi masa horon da ya ga ya dace bulalace ko tsare ko tsare shi wannan fatawa ce ta Izzuddin ibn Abdussalam izuddin ibn abdussalam ya gabaci ibn taimiyya da abin nan da 'yan shekaru saboda haka ba lokaci guda su kai ba haka na ibn taimiyya an masa tambaya akan wannan akan sujjada ga wani Allah ya ce la ya juzu sujudu li ghairillah bai halatta a yi ma wani Allah sujjada a cikin littafin sa iqtida'us siratal mustaqim mukhalafat ashabil jahim ya yi magana akan wannan matsala ya ce ka duba Allah maɗaukakin sarki bisa harshen manzo sallallahu alaihi wasallama ya hana musulmi lokacin da rana ta hudu da lokacin da ta faɗuwa ka yi sallah a lokacin duk da sujjada da zaka a lokacin wa kake yi wa Allah sallah ce kowa ya sani in mutum ya tsaya a sallah ya kalli alƙibla don Allah yake yi ma'ana Allah yake fuskanta da wannan sallar to amma saboda a wannan lokacin hudowar rana da lokacin faduwar ta dab da faduwar ta lokacin da ta yi jawur din nan a lokacin masu bautar rana suke faduwa su yi mata sujjada sai aka hana musulmi ya yi sujjada shi ma a lokacin ga Allah ma don kada ma ya kwaikwayi wato ya zama akwai mushabaha ga masu bautar rana to ina kuma ga wanda shi zai yi maunin Allah ne sujjada gaba daya kaga wannan min babu auda a hana ibnu taymiya yi wannan magana ina karantowa ne a littattafai domin kada a ce mu muke kawowa maganganu ne a littattafai kuma ina ga wannan duk yana daga cikin ilimi idan ba ba haka bane kaga wani sai abin nan saboda akwai waɗanda ana musu sujjada mun gani ana musu sujjada saboda haka mutane su fahimta ba wanda ake wa sujjada sai Allah idan kai wa mutum sujjada da sunan bauta to ka ba musulunci in kuma da sunan girmama ne ka aikata haram shi kuma malami na Allah duk sanda ya ga cewa za a yi masa sujjada ba Allah ba to ya hana kun ga manzo sallallahu alaihi wasallama hanawa yi yace la yanbagi bai dace ba saboda haka da zarar wani jahili kamar wancan jahilan da da da abin nan ya faɗa da qurtubi ya faɗa qurtubi bai ce duka sufaye ba don haka ba wai duka sufaye ne ke yi ma wasu jada ba amma za a iya samun jahilai su yi saboda jahilci to in har jahilin yazo zai yi wa shehi sujada ya kamata shi ya ce la yan baki kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan shine tsananin san annabi sallallahu alaihi wasallama ibn al-qayyim a cikin zadul ma'ad fi hadi khairil ibad ibn al-qayyim ya bar duniya cikin shekarar hijira tana 751 751 wato an doshi shekara 700 yanzu to tun a wannan lokacin a cikin littafinsa zadul ma'ad yayi magana inda ya magana akan aske kai ga wani Allah ya nuna cewa aske kai khudu'un ne wa zilla kaskanci ne da kaskantar da kai ubudiyya ce la takunu li ghairillah saboda haka yanzu yana daga cikin tamamul hajji ma kai aski ko ka aske kanka shafi'i ma ya sanya aske kai aski a hajji wato yana daga cikin rukunnan hajji idan kai hajji ba kai aski ba to ka ba wani rukuni yake cewa wato shi wannan abin nan aski min ablagi anwa'il ubudiyya yana daga cikin ibada da tafi kowace isa matuƙa saboda haka larabawa idan suna so su wulakanta ribataccen yaki daga baya su sake shi to sai su aske masa kai sai su sake shi sai ibn al-qayyim yake cewa fa ja'a shuyukh ad-dalal wal muzahimuna lirububiyya sai shehunan bata waɗanda suke kokawa da Allah cikin matsayinsa na ubangijin taka suke kokarin su ma su kutsa kansu sai suka zo waɗanda suka yace alladina asasu mashyakhatihim ala shirki wal bid'a wanda suka gina matsayin su na shehinta akan shirka da bid'a yace fa aradu min muridihim an yata'abbadu lahum saboda haka sai suka so mabiyansu su bauta musu fa zayyanu lahum halqa ru'usihim sai suka kawata musu su rika yin talliya kaga mai tatsina haka ya rika yi saboda haka duk wani yaron mai tatsina sai yayi talliya dole ne sai suka sa su rika talliya kama zayyanu lahum sujuda sai su rika musu sujjada suka kawata musu su rika musu sujjada wa sammu wa sammahu bi ghairi ismihi sai su ce girmamawa ce huwa wad'u ar-ra's bayna yaday shaykh ce sanya kai ne gaba ga shehi malam yace wala amrullahi na rantsi da Allah inna sujuda lillahi huwa wad'u ar-ra's bayna yaday subhanahu wa ta'ala ai sujjada ma sanya kai ne gaba ga ubangiji madaukakin sarki sai yace ibadar da tafi kowace wato in ka cire kalmar shahada kuma ibada na rukunai abin na gabbai wacce tafi kowace martaba ita ce sallah yace to amma ash-shuyukh wal mutashabbihun min al-ulama wal mutashabbihun bil ulama wal jababira qad taqasamaha yace shuyukh da kuma waɗanda suke sanya rigan malinta da kuma masu nuna isa da zalunci a doron ƙasa sai suka raba sallah a sunansu. wanda ya dau wannan rukuni wance ya dau wannan rukuni kowa ya rike wani rukuni ya maida shi nashi fa akhadha ash-shuyukh minha ashrafa ma fiha wa huwa sujud ce shuyukh da suka tashi sai suka dauki abin da yafi yafi matsayi a cikin sallah shine sujjada aqrabu ma yakunu al-abdu ila rabbi wa huwa sajid fasjud waqtarib da Allah ya faɗa sai suka dauke sujjada su kuma masu masu sa rigar malinta su kuma sai suka dau ruku'u inji inji shi ibn al-qayyim yace fa idza laqiya ba'dhum ba'dan raka'a lahu kama yarka'u al-musalli li rabbih idan sashin sai ya gamu da sashi sai ya masa ruku'u kamar yadda mai sallah ke wa ubangijinsa wa akhadha al-jababiratu min al-qiyam su kuma manyan azzalimai sai suka rike tsayuwar suka ce tasu ce don haka da ƴaƴa da bayi duk sanda suke zaune sai dai kowa ya tsaya ba wanda ya sai ya zauna kuma in dai suna zaune dole ka tsaya wa qad Allahu wa rasuluhu an hadhihi al-umur ala at-tafsil mala yace Allah da manzansa sun hana waɗannan abubuwa duka sun yi an yi bayanin haka dalla dalla fata tsiha mukhalafatun sariha a rika yin wannan sabawa Allah ne kuru kuru fanaha an sujudi li ghairi Allah ya hana a yi ma wani sujjada ba Allah ba wa qala la yanbaghi li ahadin an yasjuda li ahad yace bai dacewa ga wani yayi ma wani sujjada wa ankara ala mu'adh lamma sajada lahu yayi inkari ga mu'az ya nuna bai dace ba wa qala mah yace bar wannan abu wa tahrimu hadha ibn al-qayyim yace haramcin wannan yi ma wani sujjada ma'lumun min dinihi bid darura duk wani wanda yake musulmi ya san haramcin sujjada ga wani Allah ko min jahilcin sa ya san kai ma wani Allah sujjada haramun ne shi yasa za ga ana yin wasu nau'uka na shirka amma da wuya kaga an yi sujjada za ka ga mutum ya yarda idan aka ga wani ya je ya sanya wani dutse ko wani abu ya masa sujjada ce wannan ba musulmi bane saboda an fahimci cewa sujjada tana daga cikin manya-manyan alamomi da ake nuna bauta ga wani abu in kai ba wani ba Allah ba to ka nuna bautar ka gare shi malam yace wata juwizu man jawwazahu li ghairi Allah muraghamatu lillahi wa rasulihi ce wanda zai halatta yi ma wani sujjada ba Allah ba to wannan yana ja da Allah ne da manzansa yana musu ne yana wa Allah da manzansa hukuncin sa ne saboda haka abinda muke cewa yi ma wani sujjada ba Allah ba haramun ne idan ba da sunan bauta aka yi ba idan kuma da sunan bauta aka yi to wannan ya zama wato ridda ce shirka ce ga Allah saboda haka baya halatta a yi mauni sujjada wannan sujada da ɗan uwan annabi yusuf alaihi salam suka yi wannan gaisuwa ce a lokacin su ana yin ta musulunci da ya zo ya kulle kofofin da za su ba da dama a yi shirka duk kofofi sai kulle su duk wata kofa da za ta ba da dama a kai ga shirka musulunci gaba ɗaya sai rufe su don shine sako na ƙarshe babu wani annabi da za a turo daga ƙarshe bayan al'amura sun rikice zo da gyara don haka musulunci sai fi kowanne tsanantawa akan babin shirka duk wata kofa da za ta kai ga shirka sai aka tushe ta don haka ba daidai ba ne lokacin da na yi magana a kan wannan wani abokina wanda muka yi karatu da shi to ba layin mu ɗaya ba sai yake cewa to na ji ka ce ba za a yi wa shi sujada ba na ce eh Allah ne ya ce ba ni na ce ba sai ya ce to ai an yi wa annabi yusuf ma an yi wa adamu ma an yi wa yusufu ma to kaga maɗin maɗin <laughs> to kaga wannan bai dace ba komin matsayin matsayin shehin da yake da shi baya ba zai kai matsayi na Allah ba kuma ba zai kai matsayi na annabi sallallahu alaihi to annabi ya ce ka ai masa to kaga ya kamata kowane ne aka zo za a yi masa sujada ya hana wannan shine tarbiya ta musulunci Allah madaukakin sarki ya sa mu gane sai mu kwana anan wa sallallahu wa sallama ala nabiyina